studio Kalangu. Tahiya yana yin Niger. Kalangu studio Kalangu. Tahiya yana yin Niger. Toma da studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ada ne zo muku da labaran da farko ga muhimman kanan nasu. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron na neman daidaita da faice matsayin shugabannin g Sahel game da Faransa wajen yaƙi da ta'addanci. An tsaida wata ganawa a ranar 16 ga watan Disamba mai zuwa za ku ci ra'ayoyin shugabannin ƙungiyoyin fararen hulan ƙasar Nijar. A yau ne ake bikin ranar ƙasaisai ta duniya a Nijar zaizayar kasa na kawo illa sosai ga noma in ci masanin cibiyar binciken harkokin noma ta shiya da ke yamai a yan wani taron tambaya da amsa. a cikin kuma shirin mu na yau za mu je bankuku jihar filinge domin ganin wani tsarin samar da gas ɗin girki ta hanyar kashin shanu mutum guda aka kashe sannan matasa uku aka sace wannan ne sakamakon harin da wasu masu dauke da makamai suka kai a cikin daren uku zuwa hudu da kuma hudu zuwa biyar ga watan disamba a jere a ƙauyukan galadi da kuma ruruka a gundumar gabin maradi magacin garin gabi kane dan malam ya bada karin haske a cikin rahoton muhammadu mamman ta wayar tarho Wasu mutane goma sha ɗaya ne ɗauke da makamai suka je a garin Galadi kuma sun fada gidan wani alhaji na garin. Sun yi ƙoƙarin yin awon gaba da shi sai ya samu ya kubuce. Sun tafi da 'ya'yansa uku, mata biyu da namiji ɗaya. Sun caji gidansa sun samu jika ɗari hudu. Sun ce kuɗin ne na tarbace saboda shi ne shugaba. Sannan daren uku zuwa washe garin hudu ga wata a garin Ruruka wasu 'yan fashi sun ƙaddamarwa wani wani alhaji da suka ji labarin ɗansa yana da kuɗi a Najeriya. Sun yi ƙoƙarin yin awon gaba da shi sai ya ƙi sai suka kashe shi. Fasara Mutare Muhammadu haka kuma a cikin daren hudu zuwa biyar ga wata a ƙauyen mai sashe gundumar Safo yankin Maradi kuma an sace matasa uku da mutum guda da aka jima da harsashe. maharin da yana neman kuɗin fansa na sefa miliyan hamsin domin sako waɗanda suka yi garkuwa da su in ji magajin garin gabi. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya gayyaci a ranar jiya shugabannin g Sahel ga wata haɗuwa da za a yi a ranar 16 ga watan Disamba mai zuwa domin a cewarsa daidaita da fayyace matsayi game da wato ƙasar Faransa da da ƙasa da ƙasa wajen yaƙi da ta'addanci. ko mai kungiyar fararen hula na Nijar suke jira a wannan haɗuwa mu saurari ra'ayoyin wasu daga cikinsu a cikin rahoton Musa Hassan. Kun ga abin da yake faruwa a Mali da ma Mu ba mu yarda ba a girka muna barikin sojojin Faransa a cikin ƙasar mu ta Nijar. Ni ina ganin shugabannin ƙasashen Afirka kada su yarda su yanke shawara su kare su tuntubi wakilan al'umma a majalisa ko kuma a kada ƙuri'u na raba gardama. Na gani an kawo su drone ne wanda yake hangen duk an kuda ne ko sabro zai zo ya shiga cikin ƙasa ana ji ana gani mutanen nan ba sa yin amfani da wannan kayan da suka kawo sai kare kansu saboda haka kawai su yi kokari su koma ƙasashensu ya kamata waɗannan shugabannin ƙasashe su samu kuzarin faɗawa Macron gaskiya na cewa ba ma buƙatar sojojin ƙasashen waje a cikin ƙasarmu saboda tun lokacin zuwan su matsaloli sai ƙaruwa suke yi don me za a bari sojoji a cikin jiha ta maradi sojojin amurka shekara biyu suka kwashe a cikin yankin ba a sa abin da suka shuka ba fassarar mutare muhammadu kenan ranar uku ga watan disamba a taron shugabannin kasashen afirka da ya gudana a dakar na kasar senegal shugabannin wannan shiya ta tattalin arziki da kuɗi sun ɗauki niyyar wata gudunmuwa kai tsaye ta dalar amurka miliyan 100 ga kasashe uku mambobi da ke sahun gaba na ƙungiyar jisankin sahel ta yadda za a gaggauta yaƙi da ta'addanci a cewar jaridar le sahel ta ƙasar nijar a cikin fitowarta ta safiyar yau mu kara da cewa ta wannan yunkurin kungiyar imowa za ta shiga za ta fitar da dala wato miliyan 500 na kudaden shirin aiki na sediyawo domin yaƙi da ta'addanci bisa ga lokacin shekara ta 2020-2024 zaizayewar ƙasa ita ce babbar barazana ga ƙasaisai na duniya mu kasance mafita ga zaizayar ƙasa shine taken ranar ƙasa da ƙasa ta ƙasaisai da ake bikinta a wannan rana ta biyar ga watan disamba bisa tunanin kungiyar abinci ta fawo tun a shekara ta goma sha uku a yau da safe cibiyar binciken harkokin noma ta yame ta shirya wani taron tambaya da amsa dr saini bodo bashiru wato masanin noma kuma malamin jami'a a tsangarar fasa'ar noma ta jami'ar abdulmumin jofo ya nuna ya bada karin haske kan wato mahimmancin wannan take da kuma illar da zaizayar kasa take kawa a nijar duka a cikin rahoton fanta shamsu A cikin faɗin ƙasashen duniya masu kula da nazarin ƙasa suna aiwatar da wasu ayyuka na tattaunawa akan ƙasa wani cigaba aka samu da kuma yadda ake amfani da ita. Wannan shekarar maudu'in da aka mai da hankali a kansa shine batun zaizayar ƙasa wanda iska da ke kaɗawa yana kawo illa a fannin zaizayewar ƙasa inda ƙasa take fuskantar zaizayewa ta hanyar iska mai ƙarfi da yake kaɗawa. Tuni yana da illa ga filayen gonakin noma. Wannan matsala tana iya shafar mahallin jama'a ta hanyar bacewar ƙasa. Euh, euh, Saka incin samun abinci da kuma abinci mai tsafta kuma a wadace a tsakiyar kasafin kudin ƙasa shine wani taken taron karawa juna sani na shekara-shekara na shugabannin manoma da na kungiyoyin fararen hula na Nijar da kwamitin 'yancin samun abinci da samun gashin kai na abinci ya shirya a yau da gobe a nan yamai a cewar Musa Cangari mamban kwamitin wannan taro na gudana a daidai lokaci mai wuya ga al'ummomin yankin Sahel da ke fama da karancin abinci da ke shafar musamman mazamna karkara a safin gaba a cikin rahoton Musa Hassan. Za mu tattauna bisa inci na samun abinci za a gamu a yi wannan taro don a tattauna bisa kan yadda 'yan kwara kula da ƙungiyoyin manoma za su haɗa kai su fuskanci matsaloli wanda suka shahi harakai samu da abinci a ƙasar ta Nijar. Musamman ma a cikin wannan tafarki da muke ciki wanda akwai jihohin ƙasar wanda suke fama da tashe-tashen hankula musamman ma jihar tilaberi jihar difa kenan a cikin wannan taro za a ga hanyoyin da ya kamata mu ma a matsayin mu na kungiyoyi irin gudunmuwar da za mu bada a cikin tahiyar mu gani wa'ansu irin tanadi ne aka ma abin da ya shahi rayuwar al'umma musamman ma noma da kiwo taron bangarori kan sauyin yanayi cop na ci gaba a madrid na kasar spain tare da wakilan niger daga cikinsu shugaban zartarwa na kungiyar matasa 'yan sakai a cewar shi dukkan mahallatan za su mai da muhimmanci a tsawon wannan cop kan batutuwan dacewar tafiya domin karfafa kasancewa da kuma goyon bayan wasu hanyoyin samun kudade na wasu tsare-tsare a niger da ake son aiwatar da su sani ayuba ta wayar tarho tare da nafisa adamu sirfo Wannan shekara babban maudu'in batun da aka fi mayar da hankali a kansa a wajen zaman taron shine tallafin da ake iya kawowa wajen tafiyar da ayyukan kula da canji yanayi. Kun san bai daɗe ba babban asusu na duniya ya ɗauki aniya na dafawa wani a wannan fanni. Wannan taron bamu da shakka wakilanmu na ƙasar Nijar da suka zo wajen taron za su kawo batun don a samu kuɗin da suka rage wajen girka ayyukan. Duka dai jama'ar da suka zo kowa ya kawo ƙoƙarinsa domin a saurari Nijar akan muhimman batutuwan da ta saka a gaba. Rawar da mata 'yan jarida suke takawa a cikin tsare-tsaren zaɓuka masu zuwa a Nijar wannan ne tsakiyar wani taro a yau da safe tsakanin hukumar sadarwa ta CSA shugabannin kafofin watsa labarai da kuma Onifam. Albertina Petersburg wakiliyar Onifam nijar na ganin cewa mata 'yan jarida na taka muhimmiyar rawa a cikin waɗannan tsare-tsaren zaɓuka a cikin rahoton Zainabu Abdu. Ƙasar Nijar na cikin wani yanayi na tsarin gudanar da zaɓe mai wuya wanda tuni ya soma aiki da ƙididdigar bisa takardar zaɓe da ake kira fishe biometric na masu zaɓe kuma ana iya cewa kafofin watsa labarai suna da nauyi babba da ya rataya a kansu a duk tsawon tafiyar da ayyukan zaɓen shekarar 2020 zuwa shekarar 2021 tsarin zaɓen suna da yawa kuma da wuya akwai dokar kota a akwai halartar mata a matsayin 'yan takara halartar mata a matsayin mace 'yar siyasa kuma halartar mata a matsayin mai zaɓe a ɗau dukkan wa'annan ƙalubalen ana iya cewa kafofin watsa labarai na da aiki a gabansu na sanar da al'umma da kyau domin yin gaba da son zuciya da dukkan huskar matan da ba su iya shiga cikin al'amuran siyasa. Fasarar rakiya a Rimi kenan kimanin baki dubu biyar ne ake sa ran karɓa a tilabiri bisa tsarin sallar ƙasa ta 18 Disambar. Wato sallar zagaye da ake kira tilabiri Candalo a cewar shugaban kwamitin karɓar baki ta da jaddada cewa wurare da dama da aka keɓe kuma ana ci gaba da tsabtace su. Jabiri Hasumi a cikin rahoton Adama Dawaki. 'Yan wasa masu motsa jiki da wasannin al'adu kaɗe-kaɗe da dai sauransu. Alƙalai duka dai kusan mutane 1,500 ne, sojoji daban-daban da za su yi fareti fiye da dubu uku da jami'an tsaro da za su saka tsaro a kan bakin da za su zo daga ko'ina suna kai dubu hudu zuwa dubu biyar akwai wurare da dama da ake gini sai dai tilaberi ba ta samu sashe na yin gine-gine na gidaje ba kamar sauran wuraren da aka irin wannan sallah za mu karbi duka bakin da suka zo a tilaberi a cikin birnin mun tantance gidaje da ma'aikatu na gwamnati kamar makarantu da za mu sauke baki muna tsammanin abin ba zai batse ba ya fi karfin a gaya a ranar litinin an rusa wasu shaguna da ke kewayen kasuwar birnin domin gina wata sabuwar hanya ga karan haske na magacin garin birnin hamidu amadu da ke tsokaci kan yaya aka kai ga haka da kuma fashe shagunan duka a cikin rahoton fadel alu aikin da an kaso ma na fashe shaguna mun yi sanarwa cikin rediyo kuma mun tara mutane mun hoda musu tunda an baka kudin shagon ka gwamnati ya biya ka to shagon kenan baka da wani hujja kuma ka ce ka zauna cikin shago dama an ara maka na gwamnati ya ce to abin tausayi yana a ce haka nan a tada ka an kai nazari an ka ce to ya kamata a ba kowa an kalilan abubuwan da ya kamata ya kama ga hannun ne don ya samu wani wuri ya ta a kafa shagon shi yau biskan dari ina jin tis'in da biyar duka an ba su kudin su mutane sun gane cewa kudin da ka amsa biskan shagon ka na. don yau in ka ce akan shagon ka ba a hanyar ga ba daidai na ba sai shirinmu na musamman a bankuku cikin jihar filinge malamin makaranta hamidu ina zadan mai nasara na samar da gas na girki daga kashin shanu aikin da yake son faɗaɗawa a cikin gundumar bisa rahoton Hassan Mummuni ya ba da karin haske. Wani malami a garin Filinge jihar Tilaberi yake sarrafa gazikin da ake hura wuta da kashin shanu da kuma wasu sharan kayan lambu shine Hamidan Inazadan mai nasara yana ba da karin hasken tsarin nashi da yake kira biodigester. Biodigester ana kamanta shi wani abu ne mai rai kamar duka wani abu mai rai da yake buƙatar ruwa da abinci inda abincin wannan fasahar shine kashin shanu kowace safiya ana saka masa bido biyu na lita 20 na kashin shanu da bido biyu na ruwa a cikin ɗayan kashin shanu akwai wasu sinadarai masu rai don haka ne ba a son a yi amfani da busasshen kashin shanu abin da muka saka zai shiga ne a cikin wannan rami mai tsawon tsawon mita hudu yana kosarwa don haka ake kiransa biodigester. Daga ina ake samun gazikin da zai sa na'urorin su yi aiki. Idan aka samu kosarwa ana samun iska na gas da fitar da datti. Ana iya fitar da gas yana hawa kuma yana malala. Me ke faruwa da sharar? Yanzu dattin shine a nan lokaci ɗaya yana zama ruwa da ake iya amfani da shi. Idan kuna son amfani da shi sai ku fitar da lita ɗaya na shi da kuma lita ɗaya na ruwan don a daidaita shi. Sannan ana iya saka shi a cikin wannan layi na salati ko shu ko kuma duka waɗansu samfari na ganyaye. Me ake yi da wannan gas kin? Wannan na'urar ce take ƙayyade iya yawan gas da ke akwai. Wannan gas shine muke sakawa a cikin tiyo sai a jona shi ga dukkan ɗakuna. Ana iya amfani da shi wajen ɗimama ɗaki da kuma haske da dare. Idan kana buƙatar haske ga fitila sai ka kunna. Zai iya kuma ɗimama ɗaki a lokacin sanyi kuna iya jona shi duka ɗakuna kuna gani da shi muka yi amfani wajen ɗimama abincin karin safe tun goma sha shida ga watan juan ba ma amfani da ice muna son mu wadata shi a cikin da'irar mu ya kasance kowane gida akwai shi to ƙarshen labarun namu kenan daga nan studio kalangu a huta lafiya